الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين babu kai nan cikin silbeci ila ta wata bai mai gane akan kasancewa mai janaba cikin gida shi zauna cikin gida amma idan ya yi alwala idan bai da alwala ba zai zauna ba a tattuna abu mu ainin kowa ban zunu da kai ne kala a tattuna hishamun wa shaibanu hishamun wannan hadisuwa ne wa shaibanu shi kuma ibnu abdurrahman ne an yi haya ibn abi kasir watan da hisham abi suwaki da shaytanu dukkan yasu an yi haya ibn abi kasir ya haya ibn abi kasir shine cikin ashabul muslimin to daga cikin ashabu ya haya akwai hisham abi suwaki akwai shaybanu ibn abdurrahman Thank you. akwai shaiban kuma dukkanin su ya alhari to daga cikin waɗannan maluma da aka ambato an tambayi ahmadu na hambali an ka ce shin da wannan shawon a ji tsoraci da shaiban da hussainu al-mu'allimu da wannan a habamun nabi al al'adaru sannan da wannan da inda shaddari ma'arfa ilaika duk cikin su wa kake so wani hibin tiƙani ya ce hishamu a jisuwa yi a haɓu ilayya daga cikin su akwai amma mai ilimin duk wa'annan an cikin gidan wadda su ne manyan ɗalibai na a saboda wadda muke ke marizan a gane cewa Buhari ƙwararrun malamai na ya zaɓo shi a cikin littafi ne don haka an littafi ne a sa shi an mahimmanci duk waɗannan da buhari ke ya muna waɗannan madadin na hadisi waɗanda buhari ke ya muna to manya-manyan malamai na waɗanda ya kasance a fafalu na mutu nuna ƙwararru na sannan nuna kowa ya san da su sannan kuma ko ya haka nan sai ya ɗiba ya ga wanda na magabata ne suka ka hikita ta biya wani suka ɗiba ya sha mu a jizurai da shaibanu ibnu abdurrahman waɗannan suna a al ke nuna gidan yahya ibn abi kathir da abanu da al-asab da hamama ibn murabihin da husainu al-mu'allim an sai da wannan ko to duk waɗannan gaba cikin su idan ka kawo su cikin isnadi to wasu isnadi ka samu annabar da cikin isnadi na mai kyawu na waɗanda dukkanin su kawo amma ko wani wuri sun yi ƙarfi akan wani wuri yanzu ka ga mu zai da tsara in mun hukuma ga hadisai na kasada to bai ƙarfin waɗanda ba bai ƙarfin waɗanda ba sai a sanya fi shi ruwa ba zai shigo cikin wajen an rufa da mutum nuna ba wani wannan ya danganta daga zama da mutum gidan malami ka zama da malami ka jirke shi mula da wata ɗabilatan hadisan da malamin nan ke karanta su ko kuma ta kofa ta gare ka ka ga hadisai ne za ka kasance gwani kwarai kwarai wajen karanta su to inda ka zo ka daɗe ba in ba ka da hibbi da itikani ne da babban mutum nuna to za a rasa baya ba za ka shigo cikin zama na kowa don haka ga nan irin su hotel al-alimu da abamu da al'asaru da hammamu na munafiq suna cikin kawo na farko amma in mun ka zo gidan wasu malamai ko da na wasu malamai ba ka samu cikin kawo na farko to su wannan aka samu duk inda ka rawa ya kawo na farko suke ka ga yanzu irin shamu a cikin bai duk inda aka rawa duk inda zai cikin kawo na farko yake da ibn abi aruba duk inda aka zo kawo na farko kawo na farko yake da irin shutun hajjaji duk inda sun ka zo suna cikin kawo na farko suna cikin yan gaba gaba ba wata da za a yi a ce ka komo ga tabaka ta farko a ce waɗanda za a sa suke tabaka ta ne za su shigo shi tabaka ta farko game da irin malikun anas irin shuba a malikun anas irin su koyar da sauri to duk waɗannan duk inda sun ka zo to suna cikin sauran farko ba su zuwa cikin sauran farko gidan ko kowa sun ka zo karatu ba su zama sabon na biyu ko sabon na uku cikin sabon na farko su ga hirbi ga kayan. ba sai sun tsoko a zalimi sun rubuta ba za mu zo kawai zauna duk abin da malam ku ci sun zoki to wannan kaga in mun shi na ce na hisham suna ce mishi hadis suwai wace ba mu ko yanzu abdurrahman an yi haya ibn abi kathir an abi salma daga abi salma ko ibn abdurrahman an abi salma ko ala wa da shi abu salma yake ka asina tambayi aisha kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuro mu junubun shin manzon Allah ya kasance shi na kwana shi na mai janaba alan na amwa yake wato haka nan na amma sai yayi alwala to Buhari yana ishara da wannan hadisi da cewa akwai wani hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito an aliyu na abi dalibin marfu'an innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala suratun wala jinun mala'iku ba su shiga gida wanda kasance gidan na fi kalwa akwai gari wani suratun ko kuma dan ba su shiga gida gidan da adda wata sura duk inda adda sura ba su shiga abin da aka ce mai sura ma fi ruwa abin da adda rayuwa duk abin da adda rayuwa to in dai an kai hoto ne an ka an ka zana shi ba zane wanda da bai inuwa ba zane mai inuwa kamar da aka ake kenan kamar irin tiyan roba ko kuma irin rafin roba ko kuma irin kare na roba ko kuma irin ainihin zaki na roba ko ina zo wani roba ko wanda an kai dai in dai mai ruhi na an kai su mala'iku ba su shiga cikin wannan gidan wala ne rubu sunan kuma dan ba su shiga gidan da ya kasance a kome da mace to sai ba halarci babu kai nuna da filbaiti za ta wata babu kai nuna turjunu filbaiti bayan mai gane akan kasancewa mai janaba cikin gida idan ta wata in yi rauna a shekarar mala'iku za su shiga idan ta wata ke ko in yi rauna to wannan buhari shi ya ran hadisi wannan wanda Abu da yawai rawaito yace saboda ni cikin wannan isnadi akwai da zai yi wa hadalani da zai yi wa hadalani ma rawa hadal hadisi an bi illa ibnu abdullahi babu wani tona hadisi daga zai yi wa hadalani in ba dane ba abdullahi to kenan ashe in ka ba duk mutum guda tona hadisi gine shi ashe kenan yau zai yi wa hadalani ya zauni ya zama majhuli don ka ciwo majhuli amma tare da haka wa wasaka ko al-ujri kutubi ya inganta wannan da yawa hadarin sannan kuma wata hadisa ko ibn hibana wa hakim nisaburi da ibn hibana da hakim so suka inganta da wannan hadisi nashi na cewa inna ma ikhtalafa bi furbaydan fihi kalmu wala sulhu wala yakun an ji ayon wannan ko to bisa ga wannan in mutu ko ka hadisi shi yi kamar ne kana ne to sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ku. ko to shi ne aisha da zai zama da ce wajen kanan da biyu sallallahu alaihi wasallam ya kudu wa ko dinubun manzo ana ce shi a barci shi na a janaba na na'am a kanan da biyu sallallahu alaihi wasallam ya kudu wa dinubun manzo Allah na kwana shi na a janaba na amu wa ya tawato amma da ya rauna to kaga hadisin ya karbi shi hadisi ko to da shin inda mala'ikatu la tadkhulu baytan fihi qalbun wala suratun wala nurun to sai hadul ibrahim al-hadi cikin sharhi na abu dawud da tanyama musulman ya ce na daga abinda aka nufi na ta lada da kuma mai tafi ta qalbun kare gairul ita hadi karen da ba a ba da dama a rikin shi ba ashe karen da an ka ba da dama a aje ba komai tun da an ka ba dama a rikin shi ba ku za su shiga ko wala suratun sai ce nan kuma da an ka ce wala suratun a ita kuma surar da aka rubuta nan da ma fi ruhun abuna wanda kasance mai rena wala ya ta hannu ba wala ta tashi ba in shi da rai ba a wulakanta shi mala'iku ba za su shiga ba amma idan shi da rai aka wulakanta shi mala'iku za su shiga abin da a wulakanta shi kamar yanzu ana misali zo mun da hankalin wasa shi ne kawo kaga an wulakanta shi ko kuma kaga zo ma ina da manya manyan kunnuwa sai aka shi da kunnuwan ba an wulakanta shi ko kuma an kai shi ko kuma an kai zo mun da an ka fuska ko an ka da ruwa sai an kai shi kawo to irin wannan ya zama hukunci hoto mai inuwa haram na aje cikin gida yan kiyaye da wannan amma in ba wulakanta shi ba yan wulakanta shi ake cikin gida mu ne. kuma wulakanta za su shiga sai ce to sai mai jaraba ba yace shi kuma abin da aka nufi da mai jaraba nan ga wanda ya kasance shi na da jaraba amma wata hawala da yake tsari ya wulakantar da wanka ba zai wanka ba wakin zalika zalika alatan yayin kuma da shi al'ada in sha jaraba bai wanka sai ya gada masu da shi maka ita ce laman ya ta'akhar ban ce ma wanda ka yi jinkiri ba liya ɓal domin shi aika kamin ba shi wannan ba ya shigowa cikin gida da ba ku ba shi nan a shi ke da yan tunan na cikin gosi kawai ba ko tun da me ka sa ba shiga gidan da ya kasance a komai jalaba wanda ya wulakanta jalaba dai yana wulakanta wa tsaki tsari shi ne jikin wankan jalaba sai suka gida masu da shi haka alhamdulillah ibrahim a haɗa ke cikin ma'al musulmi wani malami daga cikin malamai ta ce a abin da aka rufe nan ga wajen mai janaba wanda ya kasance shi na da janaba amma bai rage janaba ba abin da rage janaban nan ta ga hadasul akabaru na to in yayi aula kamar ya tafi janaba nan ya rage mata kai in ya rage mata kai kuma la to za su shiga bai zama janaba ga mai ba saboda ya rage mata janaba kai don haka dai malama masu bai wannan shi ake cewa ihtimali ta ga yanzu ga shi hadisi ya zo ya yi kamar da wani amma sai ma ruwa su ce wannan hadisi ya yi kibari kaga su kuma sun kibari ne kuma kibari ya wuce wa kamar wanda mutum Ibrahim al-Hasabi ya yi ga wannan hadisi ne to wannan a shi ne Buhari ce babu kainun sujud babu kainun sujud da ya ci gida saboda ko to akwai riwaya ta A ne ga tsana gabanin shi makka ita arewa ya ta kare musu bin Ahmada a albarwariya wanda ta yi da wannan al-Ismaili shi kuma Ismaili ya yi wannan riwaya daga ainihin firar firar shi kuma ta an al-Bukhari da Imam Lawa حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ليس حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عن to babu nomin zunubi ko babu nomin zunubi a daidai na daidai babu sannan hadis na kusa ba ka gane ina zuwa ko kuma watan hadis na eh, an kusa ba ya an shi babu nauyin zunubi mutulakan kenan mutulakan ta wata aure da wata ya yi aula ko bai aula ba ashe dai mai jinaba ya samu shi kwanta ko bai aula ba wasu haka sun tarwito ga ainihin a riwaya su ita ma kare wata binta su a alrawar tana cikin su da abu lokaci sun yi riwaya da babu nauyin zunubi da kenan an kiyaye da wannan to akwai da yana to tunda an ka samu kai sai wasu kashi to ba sai an kawo shi ne ga babu na a dai kawo wanda Allah ya da ya ga wannan farko حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سبيل الله ya ce mishi ayar kudu a hadu na wa kudu nuhu shi ɗaya daga cikin ya samu shi barci shi na mai janaba da ce ham ya samu shi kwanta shi barci shi na mai janaba ya za ta wadda a hadu kun kalliyar kudu idan ɗaya daga cikin ku yayi arwalla shi na mai janaba wata kudu nuhu shi na mai janaba to faliyar kudu wata shi shi kwanta amma sai in ya yi arwalla akwai riwaya ta udu a kudu salati da arwalla ta sallah idan ya yi arwalla irin arwalla sallah ya samu shi kwanta a kudu nuhu shi na mai janaba mutum ce babu da ya ce wata usun ya namu ta ga ya tsada gwanci ne ga babu namun zunubi ko da haka gwanci ne ga ce babu namun zunubi mutsalakan na babu kaini ya yi aurela ko bai aurela ba amma wannan ya zama kaini to ai da ma malum ma'alin sun ka ce hamdul mutsalaki ala mukayyidi ko wancan mutsalaki za a ba shi akan bi akan mukayyidi shi a wannan shi na ce babu zunubi ya tawadda usun mai namu bayan mai bayani akan cewa mai janaba zai yi alwala sannan shi kwanta حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن لك محمد بن عبد الرحمن ويقال له انا شيء مشي يتيم عروه مرايا عروه يعني روايه عنوه an uwata daga uwa urwa an aisha kala ta ce kala da shiwu sallallahu alaihi wasallama mazo Allah ya kasance idza arada an yanama in ya so shi kwanta shi bacci wa ko jinuba shi na mai janaba ya sallar faran da ku wa yanta shi a حدثنا موسى بن اسماعيل تقولك قال حدثنا جويرية هو ابن أسماء سنن مجنة جويرية سنن لنا سنن ما هي أسماء shi a cikin suna da aka ce ma al-mushtaratu bayna rijali wan nisa'i juwayriya ibn asma mallan juwayriya ta wannan asma to akwai hindun sunan namiji na kuma sunan mace na eh, ana sawa namiji ana sawa mace da juwayriyatu da asma'u da hindu laraba suna sawa namiji hindun suna samun mace ne haka nan suna samun namiji dimagu suna samun mace dimagu suna samun namiji juwairiyatu suna samun mace juwairiyatu to shi na mara ke cewa ko wa ta an biyan an ala ya ce istafta umarun annabi sallallahu alaihi wa sallama umarun annabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce aya na mu haduna daya daga cikin munafiki wa rubuta suna mai janaba ala ce na am zai yi bacci shi na mai a za su ba a yi wannan ka gane buhari hayyu waje shi a son shi gwada maka ramin hadisin shi ne da inna mala'ika la bai bayna fihi kalmu la sukun wala dubu to haka yake kawo hadisai daban-daban daban-daban daban-daban idan duka daban-daban da lafuza daban-daban amma suna nuna cewa lalle dai mai jaraba ya kawo shi kwanta da jaraba shi amma malum sun ce da tausa ko in ya a cikin abdullahi ibn yusuf a kowace nisi وكان من أقل الناس في مؤتى محمد بن يوسف التنيسي وكان من أقل الناس في المؤتى ya kasance cikin kwararru wajen karfi da maɗa mali amma ne mali kuma da sinna kaga ashe in ka diba buhari in kana so ka san mabe zai inganta su al-bukhari nuna to ka fara cikin buhari yace ni kaza abarna malikun an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara annahu qala zakar murunna ta bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murunna ta bi ya fada manzo Allah ya ambata mu manzo Allah annahu tusibu bil janabati janaba na samu ne bi da ne da dare wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga janaba na samu wanda dare kuma shina gani kila shina a mata ko ba wani lokaci da dare sai manzo Allah ya bi shi ga mai kanan توزع وكتل ذكرك ثم توزع كي أرولا وكتل ذكرك وانت ذكرك ga نظم أحفتك أشيء كنا كاغا وكتل ذكرك ثم توزع ثم نظم akwai riwaya ta haka to wannan kaga mun kare da bani mai bayani akan cewa mai janaba ya samu shi kwanta shi bacci amma sai in yayi alwala ko to wannan shi an masaba ta aliyu na abdullahi ita an masaba ta abdullahi bin abbas ita an masaba ta aisha radiyallahu anha ita an masaba ta abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ajma'in Wannan masabu suke ra'ayin su mai janaba zai kwanta shi kwana shi bacci amma in ya alwala daga shi ta da masu irin wannan ra'ayi akwai wannan a na hadisi akwai a wannan a tsawon bayan shi akwai alfanu da su ma sun ta akan cewa mai jaraba ya samu shi kwanta shi bacci amma ta in ya rabu sannan wannan kuma wani ya kara malik din daga wannan imamu nawa da ke wallahi su da su da adam wa abu hanifa da abu hanifa wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ibn rawi kulluhum dukkanin wa'annan ya sake kuna ruwa sun so a yi arwana ga mai kwana gaba da shi kwanta shi kwana to ya muni zalika sannan kuma suna horo da wannan to wannan a ce kenan malum ma sun da akan cewa kayan mutum shi kwanta shi bacci in sha da ba shi arwana musu hadi ne wasu malum sun kace wajibi na amma da an sarki wannan masuwa ce da zahiriya idan sai akan cewa wajibi na amma an yi rufe akan kana saboda ni manzo Allah shi cewa an hore ni in yi arwana in sha da yin sallah a ce sai ka sallah ɗaya eh, shi ke ni na wajibi in ba haka nan ba an wuce shi ba din nan ba an wuce shi nan ba babun izatin ƙarfi babun izatin ƙarfi ta nani bai mai bayani akan izatin ƙarfi ta nani idan watan kaciyoyi duk suka haɗu idan kaciya da kaciya suka haɗu idan zakari da farji suka haɗu bi zai waje ba ba san waje ba kuma ka yi waje ba hadisi na ma'azunin fudala ala hadisi na hishamun kuwa duk turaɗi ha a wadda kanada wa hadisi na abu na aimin fadlun da kai ne an yi hishamin daga hisamu an kasa daga kasa da Allah hasan kaga hisamu a zuciya ko an kasa da sai ma a wannan dukkanin an duk da hisamun kenan ko hisamun a zuciya an kasa da shi ne shahadatu na fadlun da kai ne kala hadisna hisamu ha kamar da sanada wa hadisna abu nu'aymin an yi hishamin an kasa da an hasan hasan da ahad al-hasan kenan a wannan al-bidri an abi rafi daga abi rafi an abi da daga abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza jalaka bayna shu'abi ala bayna shu'abi bayna shu'abi ala arba'in idan ya zuwa tsakanin da ta guda hudu idan ya tsubunna da kasannin guda hudu sun waje hada hasan nan yau har da ita sun waje hada hayar wahal da ita da da ita ko kuma sun waje hasan ba ba ba waje ba ba إذا جلس بين شهدها الأربع فطول بدني إذا إذا إذا إذا جلس بين شهدها الأربع ثم جهدها sannan ya yi ba shi kokari ya har da ita bai samu izali ba ba kawai waje barbu wanka ya waje ba wanka ya waje ba a kan shi tare da babu izali shi a sun mace harha ya wahar da ita kawai yi ba ba waje wanka ya waje ba shi da ba a ko amurun mardukin an shuba taba ko amru wajen amru ya ji wa san ya ji shamu azuzuwari amma kaga shamu azuzuwari an ka kada amma amrun mazukin an shuba an ka kada in kiyaye da wannan ko to ka ga da in ba da shuba da da hishamu azuzuwari da sayyidul abi aruba dukkan wanda bai asali ka kada yanzu bai kawo sa'idun ba sai in ka hito za ka samu hadisi ido an kada an kiyaye ko to al-hufazu ne ashabu da talata hufazu daga cikin ashabu na katada almajiran katada wanda aka ce ma mutu hufazu nuna guda uku na hishamu aziz suwadi a shubutun hajjari wanda suka ce ma amirul mu'minin da hadisi sannan sai ibn abi abuba wa anna sunna hufazu nuna ne ashabu katada ne ashabu katada ai sai da wannan ku to shi da shi daga shi shi wanda su kai matsayin su ba akwai hamadu bin salamata sannan akwai hamadu bin nafi'i sannan akwai abanu da za a samu wancan kaga gidan ya hayyar da kasirin ko shi a shi an zuwa da mutum nuna amma na gidan ka sada bai kai sirrin waɗanda ba an ce da haka amma ta da haka buhari zai sa hadisi ne cikin usulu ko wani sa cikin usulu sai dai da suke shi a yanzu mahimmanci buhari in kana cikin shi bai cika kawo ka cikin da cikin ba sai musa shi mushahada da kai zai kawo ta ce ni musa musa shi yace wa musa kada bai ce hadathna musa da isma'il ba sai ce wa musa sai in buhari ce kala musa an ce ko ce kasance muzakara ko a samu da sarki ko kuma na Allah misali lalle da shi shi ba to nan yanzu a samu zai da al'adaru an kidaye cikin shiyuhu cikin asabu kasada ba shi cikin alfazun da nuna asalata guda kuɗi shi ne ba don mu sai buhari sai mu shahada da shi amma kuma akwai hujja na nan ga akwai kokari na nan ga akwai wata fa'ida da a samu cikin wannan ce in ka tiba wacce ne ga wasan shuba an kasada ko in shamu an kasada ko kasada an wa an da hasanin an ce da wannan to kasada a shi a cikin majalisun ya yi ba da ɗan Allah. ba za ka ta ba hatta yi sabai a jihari sai ya ce hadisa na ku zo haka buhari ce wa tsara musa hadisna abanu tsara hadisna katada tsara abarna alhassan wani tare ya ce na alhassan ya jaye makuna a shafa da muka kusa shi muna gani ne muke bi tsoro ya kusa oh, shi hadin zai to ke na katada an alhassani wata ke na a kowane shahidu da shahiduwa ba saboda ga ruwaya kan da mutum ismaila a saboda shi har abani daga abanu kaga abanu shi kuma cewa ya ce hadis na kada qala ahbarana al-hasan kaga ba ana sani ba to sai to kaga wannan hadisi ni ya nuna ya nuna idan mutum ya tashi mace ya samu izali ko bai samu izali wanka da rubiri shi ko da izali ko babu izali wanka da rubiri saboda saboda ban hadi hadi ya wajen gare shi ba ko idan jawo da liki idan jawo da liki ta mun ta idan jawo da liki ta mun ta fa kawaje mun fa kawaje mun ko wa ka fasara da ko ka fasara ko ka da an shi da wannan ko to a cikin da wannan sun fara shi ko ka koya wa ba ki abu ce wanda sun kace akan cewa wato mun ta da ba idan zakariya da kaciya idan aka samu mujibul ba. a boka musu a cikin farji don kaya wa da to sai ga ba ne ne gudun rashin wajen wanka ke a zuwa don ba babu gudun ma da su gudun ta da ba babin bayani a kan musu da wanki ko gabe da babu gabe ma da su ba mai bayani a kan wanki ma da su abin da tafi mutum ne rubu wata karni ma ake na sanyi na wasan ainihin karni na gaci na mazini ko kuma ta sanyi karni kawai

ana da hafi ana da zubaci ba ka ba su kabdatan ne hasari ne hasari su ko ba ka ba su kabdatan ne hasari hafin farce da su kaga in ka diba ai hafi da yawa ko to ba ku ana hafi ina salamu alaikum hafi a ciki salamu alaikum sai aka ce salamu alaikum ba kuskure na ba ma salamun alaikum haka nan da salamun mutu da alaikum shine labari amma wanda ke salamu alaikum ba haka su ne ba babu haƙi haƙi a ciki mulaki an shayi salamu lahi alaikum sai ce salamu alaikum ba a kota da mazafi da mazafi idan ya samu ne kake yi wannan ko bai ba a ce salamun Allah ya alaikum to to da haka da aka shayi lafzul jalala sai an ka ce salamu alaikum wa qabas qabdatan min min asalin rasuli min asalin hatim farkar rasuli to shi na ce babu wanda ma yau teku gan farkar ma'aiki ko ko babu wanda ma yau teku abin da ke samu a na حدثنا أبو معمر هذا تمشي عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد أن حسين تلك حسين وأن حسين الأمر المؤلم قال يحيى ko qala husaynun qala yahya shi shahi qala da farko qala husaynun qala yahya wa akhbarani abu salma akhbarani abu salma ibnu ko akhbarani abu salma anna aba amr yasari akhbarahu anna zaid bin khalid al-juhaniya akhbarahu annahu sa'ala usman bin affan shi zaid bin khalid al-juhani sahabin manzon Allah ya ba ƙara ce masa ana aiki ka ba da labari za da ma'ar rajul almar za da idan mutum ya jima'i da matar shi fa lalle ne zai samu ba ala usman ya tawadda kama ya tawadda wa salati shi alwala ila alwala da yake domin sallah wai da sun ku shi wace zakari ne ashe kenan wai da sun zakara ku wai tawadda wa salati shi wace zakari shi shi alwala ila alwala da sallah ala usman sai usman ce abin da kaji na faɗa maka ba ra'ayi na bane sami sallallahu alaihi wasallam na ji shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam an kaga ce na ji shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kare ko to sai ya kasance sun an ji ganin ba sai da lokacin da hudu saboda abin da ko gato gare ni hmm. babu komai malamin faɗa ta kan wani malami da nuka da su ko ana haka da babu komi ya halatta mujtahidai maluma sun ce kana tambayar malami matsala in ka tambaye shi matsala ya faɗa maka ita ka sai kuma tambayar wani malami ya zabi kawai mutum da ali amin tun da ta ke ma jama'an wakil wakil da bin ta da zaman amal wakil da bishuru wakil da ya hasan min kudin inanu wanda wasu tamhani in ma na tambayar su ila imani ke dai ka sa ta hakan gaba ɗaya in ka riga ka rasa abin da malami ya faɗa maka to ba ka zo aka yi tambayoyi kuma ba ka rubuce da ka fito wannan ko me ne sai ka aikata ka ga yanzu shi jin nauyi ko ka jin nauyi aikata wannan shi da shi jima'i da iyali ne shi samu inzani bai samu inzani ba shi kasance shi wani wanke yi ne shi arwala kawai to sai ga wannan tambaya bai nutsu da ita ba lokacin da ya faɗa mai wannan sai ce fasa an to an zalika ka yau da bai ɗalibin. in ji shi wannan da ya tuna hajji a hajji yace ita ka abin da abin galibin wanda bai rana awani yace bai rana awani wata da ubaidillahi ko ubayyin da aka yace mu kai ke fa amaruni bi zaka tace fa amaru bi zaka yace fashi da kai ba za ka kai ba yace fa amaru bi zaka ya koma ga ainihin wanda ya rada da wannan da yana hadda a duka ko kenan wannan abu samfin abdurrahman shi ya kauce yace fa amaru sun ka koyi da zai nuna hadda a duka ne bi zalika da wannan قال يحيى هو ابن ابي كثير ذو شيء من الاسناد واخبرني ابو سلمى ان الوتر بن زبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر الزبير أخبره أن أبا أيوب ثم إليه أن أبا أيوب أخبره an na kusa da azali kamar da suna yin sallallahu alaihi wa sallama me ya samu naku na a to kaga nan Allah aba Ayuba ayyuba habarku Allah aba Ayuba ayyuba habarku yau ko an kace an wato zurari a habarku to kenan habarku faɗa mishi kaga anna anna wato zurari a habarku ya faɗa ma Abu Salama bin Rahman. ya faɗa ma abu sun ce mai abdurrahman na rubu ko ya yi sai ko to ina jin ba gyara na kun sa kawai nusa ce kawai wannan nusa ina ji ba akwai kenan shayi a ba ayyuba ko wata kenan ba abu ayyuba na ba kenan zai zan hadin na ne an hayyo da shi a dukkan baya annabi sai a zalika bai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma abu ba da asari ya yi wannan daga manzo Allah ya shahi ka abu ayyuba al-asari bai yi wannan daga manzo Allah ba ya yi wannan daga hanyar da yake yi da shi kuma sun ya yi musu wannan ba sun ce wannan abu ba da asari bai yi wannan ba ya dai jiyo da wannan garin hajjan al-juhani ko kuma ya biyo Usman da Affan don haka da ashe nan sahabbai masu wannan ra'ayi sahabbai guda biyar su adda wannan ra'ayi don haka da mun hada a juhan yace alfu hamsatu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na tambayi watan sahabbai guda biyar da cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin su dukkanin su ce mini sun jiyo daga manzo Allah manzo Allah cewa innamal ma'u min al-ma'i innamal ma'u hakika wankan ya ba shi na waje ba min al-ma'i watan saboda ita innamal ma'u min al-ma'i wankan ya ba shi na waje ba min al-ma'i saboda ita ashe mai kaga ba mu kafi na ko inna ba to shi an wannan hadisi wanda ya gabata in ya tafi mace sun mai hada sannan ya kasa izali ne a shi an wannan hadisi wanda ya kawo cewa idan tafi mace samu ba mun kawo wace ba gare shi shi a abin da zai hadin ajin da sauran afana kuma wanda ya wannan wata haka kuma ya faɗa mishi da wanda ka da dai kan ba mun samu sahabbai guda nawa sahabbai guda da yake nugo dukkanin musu sai aka cewa a ah, innamal ma'u min al-ma'i wanka na ba saboda kan mu to sai dai ma sun ce to yanzu wannan gashi an samu wannan kuma sun ga wace hadisi sun yi akan cewa idan ta kala hijabin hijabin ka kawo da kenan ko ba a samu izali ba to sai malama suka ce wannan hadisi masuhi ne saboda dukkan da suka ji wannan hadisi su bayyana abin an tambaye su an tambayi wannan an tambayi wani sahabi akan ni ke wata da wanka zai da sahabi da an tambaye shi ni ke wata da wanka yace idan mutum ya tafi mace ya samu inzali ko bai samu inzali ba wanka ya waje ba haka zai da sahabi ya ce shi ke da tafi to ga abin da wani tsarin ka ba da fatawa yana cewa wanka bai waje ba sai cewa wa kan da za a zalunci shi ba da bai wannan kalar duni kenan ko ya dawo sannan an ka samu kuma alimna da alimin shi ma da kai ne an tambaye shi ma wajen gulla ya ce ma hadda balhadda wajen gulla ma wajen hadda duk abin da ke su da hadda ba kawai wajen gulla ya su taimaka ta kake ni shi ma ya rubu duk dai waɗannan dukkanin sahabban da wannan a wannan ga shi to ban batalin cikin shehi wanda ya yi kuma jin duk ya kawo rujuki ne waɗanda gaba da su don hakan ga yace an tambaye Ahmad ibn Hanbali a kan hadisin gane sahabban ga guda an ta ga amadu da hanbali a kan hadisin gane sahabban ga guda biyar da ta cewa ai na ba abin da yace bihi da lafi illa da hadisin an da shi ne ala dai yace ma ruya bihi la bihi an da an kuro ta sabani hadisin daga gare shi ga hadisi kan mu samu an ce sun kashi amma kuma mu ta ko ne sabani hadisin ba shi abu da hadisin da shi Allah to ne ana da cikin hadisin da hadisi masu sai ce wannan ya faru warke a wani islami ko kuma mulki ne amma daga baya zai kasance a duk kauri na karshe na mazo sanda za a halaka tilma da za ta karshe ta rubuta ta rubuta kowace rubutu a tasna musaddad kuwa ibn musaddad qala a tasna ya haya kuwa ibn sa'id al-qasam an yi shamin ta qala a habara ne abi urwata ya wada mini qala a habara ne abu ayyuba abu ayyuba ya wada mini qala a habara ne ubayyu bin sa'id وغير كأن يقع مني أنه قال يأتي يا رسول الله يا منظر الله إذا جاء مع رجل أمر أحدهم في الدماء إذا ما تش ولم ينزل لي سامع الزاني باع ميك يتبع كيني قال يسير ما مست ما أتنمكم شوية عدين ليش يعني فتشي منه ندقى ainihin manyan me ku da ke zaka gani ya ga tilma masar mar'ata watan shi ainihin wanke abin da ya shafi mace lokacin da ke jiki ne ke da kalibin ruwan da farji shi wanke kanin farji kawai ba sai ya yi wanka ba kala sun mai wasan sannan shi arwala wai ka shi ba sun mai ya tabbata ko ya tafi sai shi arwala shi tana ke ba sai ya wanka ba kala abu abdullahi abu abdullahi ba ya ce al-gudu ahwatu <laughs> wanka a hudu shi an mai zagaye wa fi babin ibada cikin babin ibada minan al iktifai bil gulli shi ya ko zagaye wa daga wadatuwa da isuwa da wanke zakari kawai da mai da alwala amma ha a hawadu ke dini huwa a ahawadu huwa a ahawadu ke dini saboda mai yanzu hilafa an samu ko to mun samu waɗanda sun ce a wanke zakari a yi arwalla a yi sallah kuma hadisi na nama. waɗanda sun ce a'a mazu Allah ce wanka ya waje wanda ya yi wanka ya yi kiyar ya yi da rikin yi lafa shi ce ma alhudu da lafi ita da rikin saɓani wanda ya wanke zakari ne bai yi wanka ba shi a cikin hilafa wanda ya wanka da cikin hilafa an kiyar da wannan ko ala abu abdullahi al-mulu ahwadi wa zalika al-ahir wannan shi a shi yadda ma bayyana ko inda ma bayyana mun yi bayanin wannan hadisan daki daki daki daki da isnadin kowane su da yadda ake yanzu bani maluma maluma sun kai sabani akan wannan yadda sahabaci wa tabi'ina wa ma ba'alamu amina sahabaci wa tabi'ina ba gidan sabani tsaya amma atba'i tabi'ina sun yi ittifaki akan wakana wajaba idan suka tabi'in ta don haka ashe kenan kaga bayan sabanin sahabbai an samu ijma'i ijma'i ya zo ya gurba sahabbai da shi masu na waje ba inda sai kan mai da wannan ba maluma da hawa to a littafi wannan a kitabul gudu ko to ai sai wannan a ibnu hajar al yace littafi mai bayani akan wanka da abin da da shi mai ya tattara hadisai marfu'ai hadisi hadisi sittin da uku shi a cikin wannan babu hadisi wanda kasance marfu'i na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi daga cikin sahabbai suka tarari an samu hadisi talatin da biyar sun yi tarari wani musulmi min ha hadisi wanda kasance musulmi na daga cikin su an samu hadisi ishirin da ɗaya musulmai wanda kasance musulmai na wanda kiyaye saura ta ta'aliqun na mutaba'a saura kuma ta'aliqina da mutaba'a ta ce wa harisu hadisi wanda afaranta ce ciki babu ta kalari dan mun samu karar guda talatin da biyar mun samu tsakanin taliki da kuma muka yadda babu taliki babu ta ba a ba hadisi ishirin da ɗaya ta ce wa harisu min ha ya eh, an ka kaya hadisai hadisan can marko ai eh, guda sittin da uku ya eh, an ka yadda farantattu abinda zai faranta hadisi ishirin da takwas zuwa su faranta وما بقى مجم في تحديثها كلها سوى حديثا مجم يا موافق على البخاري يوسف انا حديثا كباري بدا حديث guda sannan akwai hadisai da kuma cikin wannan akwai hadisai wanda kasance wato mawqufaina min sahabati wa tabi'ina su kuma hadisi goma su ko waɗanda ba daga daga cikin su hadisi bakwai mutumai guda shi abin da ba ya an ke da wannan ko muna da hadisai ban ko ayyar da nabi sallallahu alaihi wa sallama muna da hadisi da cikin da muna da mukarrar wasu sun da tsararin shi faɗi shi ko kuta shi ko kuta muna da talatin da biyar muna da mawsuli ishirin da biyu muna da baranzatu wanda ba babu ba babu taliki ba mutaba'a muna da ishirin da tara sannan buhari ya dace da mutum ga dukkan riwaya waɗannan da hadisi sai mutum ya dace da buhari da ba wannan hadisi gaba da jinsu in ban hadisi ga biya kasu da bayan dai sannan akwai hadisai da sahabatu wa tabi'i da su kuma guda goma ba ke annabi da sai ya kusa ke alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam muttadilul inadi ma sha Allah والليل إلا أدلك ذاك كمنا أن لديه السيء وعين ذاته وجرد السماء في آفته أو اللقاء والسيء الوادي شروطه لنا إلا ما فيه صحيح مسلم مع البخاري لم ينتقل كلك في المختار وقولهم أتركما في البعد لا يكفي بصحة أرادوا الأفضل wani zahihun azzahihun hadisi wanda aka gina ingantacce wa da shuru da sahihi hamsatin sharta ingancin hadisi abu da ne na farko ce wata sunan isnadi hadisi wanda ya kasance isnadi ne ya sadu to cewa sunan isnadi ya yi da hadisi wanda ya kasance ba mutasili ba kamar hadisi wanda ya kasance mutali na wanda ala yanki yi wuri guda ko wuri ko ana jin shi mu mutali ba mutasili ba ne ashe ba su yi ba ne sannan kuma ya hidda mu'adali hadisi wanda kasance a haka kan warawaye wuri biyu ne ko kuma da yadda ala ta mota ne shi ma ba mutasili bane shi ba sahihi bane sannan ya hada mursali hadisi shi ma ya kasance mursali na kamar an misali hadisi shi kuma wanda ba a faɗa masa hali ba tabi'i ce qala rasulullahi a alaihi wasallam to shi ba sahihi bane ala ra'ayin kan ra'ayin masu maluma an ce da wannan ko to shi ke nan yace da isnadi hadisi wanda an mutasili ya hidda munkari ya hidda mu'tani ya hidda mutasili sannan kuma hidda mu'anabi talibi ne buhari kai ya hidda shi ba amma maluma sun ce shi duk hadisi da buhari kawo an da zai yi ina zai kawo shi wani da ta ce zai kawo shi wani mutasili ko da ka kaga kawo hadisi mu'anabi akwai wanda zai kawo shi mutasili ba mu'anabi ba don haka shi talibi ne buhari yi ya ɗauka amma in ba na shi ba ba ɗauka ta ta yi. don ka ce ma shadda sannan kuma na hadisi ta kasance shaddi ba wasu abin da aka ce mashi nuni ko watan idan rawi sai tun ya sa'a ma arjaha minku sai katun halaka arjaha minku ya a wanda yake yi shi ne da tsani to na sai katun sai mu ce mishi dasun na arjaha minku mu ce mishi mu ce mishi mahfuz <laughs> ashadu mahfuz na fiƙatun ya saba mu a jihar wanda ke yanki zai da tsirani zai da kafa kai mu sharu na a jihar kuma sai mu ce mahabuzi ko ake da rago wanda shi suka ce mashaɗi wala ulila sannan hadisi na kuma da illa illa al'adaha illa da kasuka shi kasance zai ga hadisi zai a nauyi amma an kai ba hadisi ana samun illa ciki ne illa na wanda kasance tana da alawar da a hagari sai a samu shi saba mai kasu ne an sha irin rago ko kuma wani misali suka ce sha shi ba a kawo shi ka yadda zai waya wannan ce hadisi da kaza yana ji kare ha da adami sannan ko shi kasance wani wannan hadisi wanda yi yuro ne wannan riwaya wannan hadisi adadin na dare da adami shi kasance adadi na an san wanda ake ma adadi wanda ne zan cika ba'ira sannan kuma sabira bai aikata ta ce ma'arasa ba la ya kulu Allah ke da ke da a kan sabira wannan ana ce mishi adam da dab'in kabula sannan kuma da hizbi kamili da dab'in da hizbi ga wanda ya kamala shi kasance kuma kamilu da hizbi na hizbi ne cikakke hizbi gare shi a shi kenan me aka ce ma dab'i akwai dab'i kasani akwai dab'i kitabi muna magana akan a mukalu nuna masu cikakken hizbi da hizbi su suwa ne wanda ya kasance abin da suka ji a sun haddace ga kai ba sai sun rubuta ba wanda ajin shi da dab'i sadari akwai da kitabin kada abu shi littafi da aka faɗi abu za ka iya rubuta shi daidai da kwamfe shi kuma haddace dole aka faɗe shi ka haddace amma rubuce ba ka haddace shi zance ba ka haddace rubuce da ka haddace shi rubuce kana aikata sai daidai da aka faɗa wa shi da wani ana jin shi indi ana jin shi da ta kitabi ba duk da kusurin ba irin su wannan a irin su wani sun da Allah ya yi wanda ya kace su a cikin asabu su shi a cikin asabu su kuma eh abin da ya zama na rarro shi da shi wanda ya kace shi da shi magabata idan gidan zubuni amma rubutawa ya kai bai yin tsayewa ya kai shi a da zafi zafi kitabin bai shi ba da su ba to wanda shi nan ce da zafi kamala an da shi ne daga ainihin adali zalibi iri ne shi kasance ya yi waya adamin zalibin samun zafi ya yi waya ga adalin zalibin shi ne to aka yi wani shi zama cin ta ce, ai da zafi shi a sahihu da zafi to akwai sahihu da gairi hadisin da aka ce masa sahihu da gairi hadisin da ta ce hasanu na da zafi hadisin da ya kasance rijaluhu rijaluhu udurun dariduna amma ya kafu darfi ba ta mu darfi ba dabta su da ke rufi na ainihin ya rufe yi ba to da hadisi za a ce shi hasan to in ya samu wata ba'a wanda ya tattara da suluki ya sahabu sai ya samu hanyoyi su so ka yawaita ya samu yawan hanyoyi wannan ya rawaito wannan ya rawaito ya samu su a kama mishi sai shi kuma sahihi sahihun ne sahihun ne to wannan shi aka ce masa sahihun da zaki akwai sahihun da yanzu muke yi wannan ko a shi aka fi ba. duk wanda an kashe ma wajen hasanun da zaki shi za a ce masa sahihun da yanzu shi wanda aka ce ma da ibi shi da a ce ma hatamin da gani da ibi ya samu kusan tuturin shi kuma yi hasan ta shi goma hasan amma hatamin da gani ba hasanun zaɗi da to shi ke na mun kani ba sai mu ce akwai sahihun da zaɗi akwai sahihun da gani akwai hasanun da zaɗi akwai hasanun da gani ba dai mutum to wacce da a tattar da aksar ma'uli zai a tashi game da inganci ne maluma sun ce wanda kasance a saboda irin buhari bai da kaita ga mu'asara kawai sai da samari shi buhari in ta yi zamani da malami bai riwaya hadisi gare ka sai ya tabbatar da ka zama da malamin nan mulazar ta kabila ta dan mu'asara dai hatsuwa ɗaya da malami mu'asara Kina na ɗan nuna kajiyo gare shi shi na ka nuna muka biyo gare ba ka biyo ga almalin wannan malami a shekin nan kaga shi buhari zai yadda da ainihin mu'asara kawai sai an samu samari ya tabbatar da ka biyo ga wannan malami sannan shi ka da hadisi abin da kawo ko kuma su wani masu ne ce a hadisi da da ne kawo wannan shi a shekin nan kawo shi mulimin ya kai mu'asara da malami ko musulmin ya shirin da asirin maka shi mulimin ya shi da kai mu'asara ya kai mu'asara da malami ya kace ce ka zo gare shi wuri mai lantarka amma da shi ba ka cin mutunci suna kana da hindi da mikami ba ka cin mutunci suna to in ya kasance kacce kayan ruwa ga magani in dai kuma da zamu yi wuri da lantarka ne ke gare ka shi a bambancin shirin buhari shirin musulmi wannan shirin buhari na wannan shirin musulmi akwai da za su gani wasu hibu ruwa ne shuru wasu hibu hadisi ingantacce alwadi wanda suka shuru da ko shuru to wannan hadisi a sahihul wadi shuruɗahu hadisi wanda ya kasance wadan ya cika sharuɗa nai to shi aka ce maka shi kan ya ce shi a zamu da sahihi ce sahihul Allah kadai ko Allah dan ne sai ma nuna suka ce hadisi in ya kasance ne wadan mutatul ta. sannan kuma wala shadda wala ujila bi dukkan ajalin tarihin kama dabi to wannan da da wasu wani a laysa makaru'un da fi sai dai a doke shi masnunun bi da hadisi din wayar da wanda da domin shi na kuskure shi ba haka mutum shi na iya mantuwa da abin da yake shi wani sabanin abin da yake da mantuwa ko ko shi wani sabanin abin da yake da kuskure idan ya wani sabanin abin da yake da mantuwa ko da kuskure ka ga shi in ka diba fi da ta amara hindi da wato yi ba ne shi haka su malama sun ce a wata ni ko wato shuru rubu to nan wata masnun bin hadisi Allah ce ne da yi Allah da la Allah ka ne da kada illa ma fi yi sai abin da shi ke yi ko ne ma al-bukhari ta tarihi tarihi buhari so ka shi duk hadisi wanda a cikin buhari da muslim shi ga matlubun lil hadisi kan aure hakika ingantacce ne an ce saboda da ke da ke ulama da ta bai magana rubutu domin ainihin an haɗo malumma akan taɓa su yi buhari da muslim wajen karɓa dukkanin malumma sun yi da abin da cikin buhari da muslim a shi wannan al'umma ta yi ijimai a kan taba a da ake yi wa buhari yi wani mahoto ce a ƙasashe na ashe kenan al'ummatu ma'asumatun alal hada'i al'umma ma'asumiya ta da kuskure ashe da sun take nan bai kuskure duk da aka ce masu mutu alal hada'i ashe da sun take kuskure ake da wannan tun da yau amma ta cewa al'umma ta ba su a kan to da dukkanin malumma sun haɗu sun yi ittifaqi akan abin da a cikin Bukhari da Muslim suke ne to bisa da wannan ashe kenan kaga matsarurin da ta hadisi saboda hidima na al'umma da suka yi imani a kai an kiyaye ko da haka ashe kenan in ka tiba watan zannu ummatin ma'asumatin an lahada ila yau fito da tun al'umma wanda ya kasance ma'asumiya ta da kuskure tuntun za su yi kuskure don haka ashe kenan ma fi sahihin mujimin wa ma fi sahihin buhari makaru in da ta hadisi na sana'a lam yaka amma haban wata abin an da kai ya koma Yesu ya ce akwai rikan da aka yi amma Buhari da Muslim rikan ya hadisa to sun kan ba a cikin ba su cikin hadisi da za mu ce ma makrun da ta hadisi babu shigowa cikin hadisi da za mu ce ma makrun da ta hadisi sai dai a ce mu wannan hadisi an yi nakadin su an yi an yi abin an yi ce ku ce akan su mu wasu inganta wasu su inganta ba mun tara su ko ko kuma mun yi bayani an tara wannan hadisi hadisin da an kawo buhari da mulim na ɗari hadisi ɗari nuna da goma buhari shi da hadisi arba'in shi na da hadisi saba'in da takwas wanda ya kaɗa bin su shi da da an kai shi mulim shida da hadisi ɗari wanda ya kaɗa ya kaɗa bin su akan da da an kai sun yi tare ne a kan hadisi talatin da saba'in da takwas ɗari talatin da biyu in aka haɗa su za su ba da ɗari nuna goma to bakin abin da an kai su kaɗi kenan ga buhari da musulmi to su waɗanda ba su cikin hadisi waɗanda su ce makruhun da hadisi an kiyaye wannan amma in ba su ba duk abin da cikin buhari mun za ka ce hada hadisun sahihun allah ta yi la ala zabi ko kika har amalun masu ka tabbatar fil mutare kauli wanda ka zama wanda ya kasance inda salahiya ce ya dawo kan wannan kauli domin shi na cikin da kauli wanda yake akan cewa abin da a cikin buhari da muslimu ba a cewa sahihun Allah kadai sai dai a ce sahihun Allah sani yace na ka kai wannan kauli daga baya ta rigar wa hakuna ba ta rigar a shekin nan maluma sun yi ijimai akan cewa a abin da a cikin Buhari da Muslim karfafe na ingantacce na don haka maluma ijimai su ma'asumiya daga kuskure a shekin nan abin da sun karanta shi ma ma'asumiya daga kuskure don haka shi a tsaurin da dawo a kai ne don haka ce ku shoro mutane amma nawawi shi ka abin da ce sannan wa nawawi raja a fitta ƙaribi sannan biyu ta ce wa ƙarin mutu ya kuma kone alhamdulillah wa salamu ala wa sallam tambaya abinda a tambaya ta rubutu cewa tana sa su tana tsawa irin tsawa ta shari'a Yana sa duwaye irin duwaye da shari'a ta umarci mace ta ta, amma sai mijin ya kasance yana umarnin ta cewa ta sanya duwaye masu so sosai wanda sun ka share jikinta sannan kuma ta fito da wannan duwaye ko cikin gida ko waje ba tare da ta sanya hijabi ba iyaka ko kawai ta raka kuma haka suke shawo shi ta tare ta ko ta ita kadai abinda asan baya kenan to wannan waje a hukuncin ta yanzu ta samu ta yi a kan wannan kuma za ta yi ɗa'a ba to manzo sallallahu alaihi wa sallam ko Abdullahi ibn Umar ko da cikin sahabbai wasan a wannan hadi ya tarar da wannan mutum da mata ta ce mata ta na son yanin tuwani wanda suke so cikin gidana amma tuwanin shafaki na sun kame cikin da su sani amma fa za ta ce za ta shi tuwanin ba ta rarraba ba ba tare da mutuwahin ba a ganin jiki cikin su ta ce fa in lam takun tashif fa in ha tashif in ba ta nuna launi na jiki cikin tuhahin amma kuma suna sifanta gabobin mace suna da gabobin su haka haram na ta tasu ko cikin gida Ba dai ma waje dan zari'a ne zai kai ɗan haita duk abin da aka yi cikin gida zai kai kayan shi waje kuma ai akwai yara ba a san su ana san su ko ashe yi su mutane suna ganin irin wa'anda sa za su yi da su to haram na mutum shi wa wani da'a ga harin da samu Allah la a ta nima halukin kima ta hali haram na ta yi a zaman shi na mijinta ta sanya tuwahin da ba daidai ga shari'a ba ne shari'a ta hana sa irin wannan tuwahin sanya irin wannan tuwahin a da su shari'a ta hana kuma sannan ainihin watsa albashana sannan watsa wato ainihin rashin da'ana ko da shi da'ana da sauran fatin da za su gani za su yi koyi da ita an kiyaye don ku to duk wanda ya aikatar da wani aiki na alheri man san sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila man san sanna sunnatan sayyi'atan falahu falahu wa shudruha wa ajru ma amila biha to haka ashe kenan haramna in sai daga ta cikin wannan tuwanin to da hitowar wata, da komawa ta. suna cikin la'anta ta Allah la'anta ta mala'iku da la'anta ta dukkan mutane sun sa duk mumin in ya ta zai la'ance ta to haram na ya ta irin wannan da umarnin miji ko umarnin miji wanda aka wada a abi umarnin shi ne Allah duk umarnin ya kasance akwai samun Allah ba za a yi da'a gare shi ba ko da zai kai ga sulhu tsakanin su ga su da mutu sun samu miji samu miji wanda ya kasance mai alheri na wanda ke biya da'a ta Allah wanda ke ga umarnin Allah wanda ke ainihin a ainihin eh, tarbiyya irin tarbiyya ta musulunci gara ta samu ilimi da ɗani wannan da ta ce ba fasikanci da wannan fasikanci ne ko shi ma ya kamata shi shugaban mu Allah shi ga irin wannan wajibin mutum na shi da umarni na Allah wajibin mutum na shi da umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam wato Allah shi ya cewa istijibu lillahi wa li rasuli idza da abu lima yubiku ku karɓa kiran Allah da kiran manzo Allah idan suka karbe ku idan suka kira ku ga abin da kira shi ku واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وسميها Allah zai sha maka ke tsakanin zuciya na taka da kake so wanda kana biyan umarnin ta kamar biyan umarnin Allah wanda kana jin tsoron ta kamar jin tsoron Allah to Allah zai raba tsakanin zuciya na kai zai sha maka ke tsakanin ka da ita shi ruhin a barka da a cire wannan zuciya taka wanda ita ce kake so a tare da ruhin ka ruhin shi kuma idan aka ɗaya da ruhi ba zuciya In ce na ko sai a cire ruhi sai a bar nasu ne inna nasu amaratu da su wa Allah muhammadu Allah ya kulu bai na zai kalbi wa ana hu ilai tushe wuna sai ku ga Allah za ku koma ba yau hakan za ku bi umarni na Allah bin umarni Allah shi ke rayar da zuciya duk zuciya da ce ba ta ga umarni Allah wani zuciya ba tabbatacce zuciya ce ba raye zuciya ba ce zuciya ba ta rayuwa sai da wa Allah da'a zuciya ba ta rayuwa sai da bi umarni Allah zuciya ba ta rayuwa sai da biyar suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka mutum bai son shari'a da zuciya ta yi shi da umarni Allah shi bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke kawo watan ta'addanci ga shari'a da tsallake iyaka wajibin musulmi shi ne lokaci ba za a tsaya wani da lokaci kake ka ba manyan shekaru a kan kuskure da karatu a alƙur'ani ko karanta wata wata addu'a kamar ka ga yanzu ina da lafiya ina shi ne karatu wasu na cewa ina da lafiya ina alaihi ko to ka ga idan kenan kaga wani komai sai sai shi ko komai ai alqur'ani yake me ba wani kaga wani aya ga da yanzu kana ma ita kaza ko kuma ba zan yake da ko ko jinana hmm. ba wani aya ga ciki amma hada banda shi sai shi ba cikin mutane ba wannan ya samu tufa yan kuma mahaifinka ba ne ko wani magajinka ne kuma ka kira shi ka nuna shi ba a cewa inna lillahi wa inna alaihi wa inna ilaihi hmm. la hawla wala quwwata illa billahi ba a cewa inna lillahi yake ya launa ku ga la hawla wala quwwata kam min da janna sai ka ko hadisi ki ciki ga ayyukan manzo Allah ci la hawla wala quwwata illa ai wannan illa istidai da ba inna yake ba kaga sai ka muna shi cikin ladabi cikin da'a in kai nuna da ladabi da da'a zai ka da ka ka shi amma in ka zo da sura ta tukunawa ko sura ka tawo zai turare ka kuma tare da hakan da in ka san bai magana ta

وكلنا انك انت الرحيم اللهم اغفر لنا ما تحصل عملنا يا عمي كل اثيم فانك دين كل اثيم لك اثيم اللهم انت بحاجتنا عليم وعلى قضائها كريم ومن بقضائها يا خير الكريمين يا عزيز الحجوج يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين